كل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء ينظر أن تقل منه بضي الشرف ترى الوجه رجب جرما الله صلى الله عليه وسلم shekara 1441 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna karatu a irin wannan rana a wannan masallacin na cikin wannan jami'a muna karatu cikin littafin kulubul mu'min na Sheikh Dr. Mustafa Murad jazakallahu khair muna shafi na talatin. inda ya magana a kan wato rukunai na ɗabi'u masu kyau akwai rukunai guda biyar wanda ya ce su ne ke tabbatuwa ɗaya daga cikin su zami ko aka rasa shi zai zama da wuya samu hutun kuma idan aka duba za a ga kamar da girga su الصبر والعفة والشجاعة والعدل والحكمة sai bayani a takaice abin da yake nufi da shi bayan ya kare bayani a kan sai ke walam ya bulo kamalar ihtidali fi hadhihi al-khams illa rasulullahi sallallahu alaihi sallam babu wanda ya cimma isa wato mashika na ƙololuwa wajen kamala a waɗannan abubuwa guda biyar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika su cika na kamala kowane ɗaya nan sallallahu alaihi wasallam ya sifanci da shi kuma sifantuwa na yadda ya kamata kaga ke wannan su ba da hu mutafarrisuna fil الفوز والفرج عنه duk sauran mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutafawituna suna zarge juna wani ya ji wani a bangaren hakuri wani ya ji wani a bangaren eh, hikima wani ya ji wani a bangaren shaja'a jarunta jarunta na nisantar sabo wani ya ji wani a bangaren adalci haka nan dai mutane mutafawi juna za ka samu suna da bambanci da juna akwai tsere-tsere a tsakanin su wani ya ko wani a bangare kaza wani ya ko wani a bangare kaza amma manzala Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya hada waɗannan rukunan ɗabi'a masu kyawu ya cika kyakkyawan cika a kan su eh ai haka ne wani abin duk mun tsallake nan gaba din da a nina dauka mu ƙari ta su gaba now wato za mu tare shafi na ashirin da tara ne kenan yace wani abin inda jera su ya kira kowanne ɗaya bayan ɗaya ya ce asabar ya faɗe shi sannan wal isba ya faɗa sannan wal shaja'a ya faɗa sai kuma wal adil yace wal adil yuhmalu ala akidali ko yahmalu ala akidali akhlaqi wato adal yakan ɗau mutum zuwa ga daidaiton ɗabi'unsa an ce an samu adalci a wata wasu tsohobi da ifrat wa adalci yana sa mutum ka ga ya tsaya tsaki tsaka tsakiya ba tare da wuce gona da iri ba ba tare kuma da rashin yin abin da ya dace ba mutum baya wuce gona da iri a cikin duk abin da yake ko mutum baya gaza yin abin da ya dace ne al-ifrat wuce gona da iri a tafrif ɗale abu kawai a yi yadda aka ga dama ma'ana a ƙi isa ɗin da ya dace a isa to adalci yana hana mutum wannan mutum za ka shi a tsakar tsaki ba zai wuce gona da iri ba cikin abin da ya kamata sannan kuma ba zai gaza yin abin da ya dace ya yi ba haka yana tsakiya bayan al wa tafrif ويحمله على خلق الجود adalci kan ɗau mutum zuwa ga ɗabi'a ta ba da kyauta wasaka da ɗabi'a ta sake fiska da kyauta ne allazi wata wasu sun baina zulli wal qoha wadda abu ne wanda yake tsaka tsakiyar wato tsantsanci da kuma wato kunce kullum idan mutum ya zama to ya samu adalci to adalci zai sashi ba zai zama to makaskanci ko kuma ya zaɓi kaskanci ba ya yi abubuwan da za su bashi damar kaskancewa haka kuma ba zai abubuwan da za su bashi kuncin zuciya eh, abu da girman kai ba وعلى كل الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور adalci yakan ɗau mutum ya ajiye shi a kan ɗabi'a ta jarumta wanda ɗabi'a ta jarumta ita ce a katsakin wato da kuma a ta wuce gona da wato mutum wani idan idan babu adalci to sai zai zama to dan kama karya saboda duk wanda ya karfi zai kama ya karya haka kuma idan babu adalci abunan zai kasa samun shaja'a shaja'a ita ce ɗabi'a da suke tsakanin abunan ragonci da kuma kama karya daga adalci shi ke ɗaukar mutum ya kai shi zuwa ga ɗabi'ar shaja'a ta yadda ba za ka zama ba za ka gan shi rago ba ko ba za ka gan shi ɗan kama karya ba wa da il hil hil adalci yakan ɗau mutum zuwa ga ɗabi'a ta haƙuri matuƙar haƙuri alladhi wa tawassutun bainal ghadab wal mahana wa tuqutun nafs wato abin da yake nufi da haƙuri mai matuƙa shine wanda ke kullum yana tsaka-tsakin tsakanin fishi da kuma walakantuwa ko kuma abuna rushewar rai a namun ya zama kullum kawai ba shi da kare to adalci ya kasa mutum baya zama haka a nan fishi kullum in ana maganar fishi a kyakkyawan dabi'u ana nufin fishi cikin abun da ba haƙƙin Allah ba amma duk wanda ke kishi in an taba hakkin Allah ko yake kishi in an taba addini wani ba wani abin da ake so ne domin har annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishi in an taba addinin Allah yana kishi in an taba in an yi rashin adalci duk abin da ba daidai ba in an yi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi amma kishi wanda yake akan abun da aka yi daidai ko kuma akan abun da ah, bai dace a ce mutum ya yi fushi a kansa ba ko wani abu wanda ke ba hakkin Allah ba ba addini ba ba wani abu muhimmi aka yi na rashin kirki ba sannan tsaya da fushi to irin wani fushi kan kai mutum zuwa ga girman kai za ka shi yasa idan an samu alhil sai zama an samu akaituwa tsakanin walakantaccen ɗabi'a da kuma ɗabi'a ta girman kai ومنشأ جميع ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة wato maɓuɓɓugan dukkan wata ɗabi'a mai daraja daga abubuwa guda sunan da suke ba duk inda kake neman ɗabi'a mai daraja mai kyau ta fito to maɓuɓɓugan ta mana sos inta shi ne waɗanda abubuwa guda hudu shi ne asabar haƙuri sannan al'ifa kamewa daga yawan maganganun da bai kamata ba ko kuma kamewa daga kwaɗayin abun da bai kamata ba Sana'a, a shaja'a jarunta wajen tsayuwa akan bin Allah da kuma hana rai yin abin da take so mashikar abin ya saba wa Allah sannan wal adil sai kuma adil waɗannan su ne abubuwa da suke abunan tushen samar da kyawawan ɗab'i rukuni na ƙarshe shine alhikma yake wal hikma tahmiluhu ala husni tadbir hikima takan dau mutum zuwa ga wato kyakkyawar eh, jujjuyawa ma'ana kyakkyawar rayuwa yadda in mutum yana da hikima za ga duk abin da zai yi yakan cikin tsari da kuma abin da ya dace wajen da zai zini wani hikima takan sa ma'ana kwakwalwar mutum da basirarsa ta zama to kyakkyawa sabuwa wanda suke babu hayaniya a wa tsakabatin ra'ayi kuma tabbataccen ra'ayi wanda ke cike da abin da eh, da kuma eh, eh, gaskiya wa isabatin zan da kuma dacewa wajen zato duka wannan hikima take kawo shi wata faffin da da fa'ikil amal hikima suka ke kawo mutum ya zama ya faɗaka ya hankalta zuwa ga ayyuka da suke wato masu zurfi wanda sai an kula ake iya kula da su a yi to hikimar mutum ta kasa ya samu wannan bayan tauhidi daga Allah wa kafaya wa afatin nufus hikima ta kan samu mutum ya gano wasu abubuwa da kuma kurakurai na rai sai mutum ya yi abu kaza bai kamata ba wani ma yi kaza bai kamata ba to hikima ta kan samu mutum ya zama to ya faɗaka da gane irin ina abubuwan zai zama baya aikata su da ikon Allah wa min ifratiha in an wuce gona da iri a cikin hikima akan kuma samu sakamako mummuna mana in hikima ta kai hikima ta yi yawa har ta fita daga hikima ta koma wayo to ta tasirin jarira wal makr wal khida wal jaha wannan in hikima ya fita daga hikima ya kore ya zama wayo to daga nan kuma za ka samu a da barbaru da kama makirce makin da hida eh, abu ne yaudara duk za ka ga sun fito fili da yaudara mana eh, abu ne eh, yawo da hankali a jiha duk waɗannan abubuwa sukan samu dama idan mutum zama mai wayo sosai ba zai fito fili ya faɗi gaskiya ba ta inda in ya faɗi gaskiyan za a ga kamar zai ga kamar ko za a ce a'a an kishi ko kuma mutane za su ce a'a ba haka suke so ba sai daidaici inda mutane suke so sai ya faɗi abin da yake son ya faɗa ko kuma ya daidaici abin da kake so sai ce maka za ka samu ko kuma kaza ko wani abu ne wanda ba haka hakikanin abun yake ba amma saboda wayonsa ya ta yawo da hankali ka ya ta juya ka ya ta karya ya ta abu nan to ba a son wayo ya yawa yana iya ɗaukan mutum zuwa ga makiri sai mutum ya makirce ka so da wayo sai maka wayo ya makirce ka Wani ba shi ne hikima ba ba hikima ba da ka ce a ka ba za a yi ba a zai a a faɗa mutum ga a irin wannan ka rinka samu ne ka ka lallaba shi dai har kuje can in ya gaji ya bari Wani ya zama ya zama yaudara to ba a yin wannan wato wanda ya zama wayo wanda yake haifar da yaudara ya haifar da makirci ya haifar da kaza kawai mutum ana so yi mu'amala da gaskiya da hikima za a iya faɗan hikima cikin sauƙi in ka ga mutum yana cikin wani hali za ka iya masa maganganu cikin hikima cikin sauƙi ta yadda zai iya ganewa za ka hikima ba a so a yi ifafi a cikin ta hikima ne har a wuce a koma wayo sai a shiga wani hali da ba sai a ɗauki ɗabi'u da ba haka nan eh, wa min tafriqiha haka kuma in an gaza ya zama babu hikima ko kaɗan kuma da mutum ma na ce wurin nan ba mu karanta ba eh? mun karanta eh? za a kuwa kowa wani yana eh a wancan lokacin to me kawo hannu hannun zonan na fada a wancan lokacin tsallake baya kuka yi kuka zonan ko kuma mun yi sun guri okay now okay na gari so yanzu ake yin karatun da ya bayan daya eh muka ce kuma ومن تفريقها يبدل البلد والغمارة والحمق والأمة أما لا كلام كلام نعم أي وانا كلمة نافع يسوع أجابهم yawa na zan ya karanta wannan mana sai dai kuma da ake a lokacin bayanin su ne amma dai na karanta su kalmomin ba mun karanta su Eh, wa min ifradiha wato idan aka rasa samun hikima idan mutum kwata kwata ba hikima to ya bal to sai wauta ta fito sai wauta ta fito saboda rashin hikima wal gamara da da da da sokan wal hamq da dolanci wal har ba karkin ta a samun takuwa wannan rashin hikima yakan kai mutum da wannan don haka ita hikima ana so a tsaya daidai da ya dace kar mutum ya wuce a da zama mai wayo yanzu aka ce kai wani akwai hikima kai wani akwai wayo wane ne ya gowa yawa wani akwai hikima to amma yanzu aka ce kai wani mutum akwai wayo Wani yabawa ne ko kushewa kushewa ne akwai matsala kenan wannan mutum akwai wayo akwai matsala ke amma ka ce wannan mutum akwai hikima to eh, yana da wayon da ya je gwargwado ta yadda yake iya tafiyar da abu yadda ya dace amma ka ce akwai wayo to ya wuce hikima ya shiga wani abu daban ko akwai makirci ko akwai da kazo ya kai da zai yabi da kai ta hanyar karya da abun da bai kamata ba amma da ya san hanyar da zai bi da kai ne ta hanyar hikima ka ji daɗi ya ji daɗi ka samu lada ya samu lada kaga da an samu abu da wannan zai zama hikima ne to ba a so a rasa ta gaba daya ba su kuma a wuce gona da shi a cikin har ya zama wani shi ne ce walam ya bulur kamalar ijidal fi hadhihi al-khams illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai makular cikar wato na daidaita cika yadda ya kamata a waɗannan abubuwa guda biyar ne sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam wannan su ba da mu juna fil qurbi wal bu'd min amma mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallam suna tafawu ma'ana suna zarce juna wani ya zarta wannan a bangaren kaza wannan ya zarta wannan gwargwadon zarcewa mutum cikin ɗabi'a mai kyau gwargwadon kusatuwansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da cewa waɗanda suka fi kowa kusaci a cikin mutane wajen zama a kusa da shi suna da cikin kowa ke kyawun ɗabi'a shi shi yasa mutane suna zarce da juna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɓangaren ko dai kusatuwa ko nisantuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon nisantuwa da ɗabi'u masu kyau gwargwadon nisantuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon kusatuwa da ɗabi'u masu kyau da misaltuwa da su gwargwadon kusatan mutum ga wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a gurin zama har a cikin aljanna Allah ya azurta mu da kyakkyawan ɗari'a fa kullu man قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله تعالى دول ولد يا كساتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم أولا ننتبهون يبا يزما ينا كسا da Allah subhanahu wata'ala kusatuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da Allah subhanahu wata'ala bi qadari qurbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon kusacinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon kusacinsa ga Allah subhanahu wataala in kuntum qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wanda da yake sai samu gafara Allah wanda yake so Allah ya so shi to ya zama ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma kusaci zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya man yuta'ir rasula faqad ata'a Allah wanda tun ya yi manzo sallallahu alaihi wasallam to fa ya bi Allah ne shi yasa wanda ya kusaci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala wa kullu man jama'a da hadhihi al-akhlaq istahaqqa an yakuna bayna al-khalqi malikan muta'an duk wanda ya tattaro wato dukkan wato cikan waɗannan ɗabi'u to ya cancanci ya zama a tsakanin sauran mutane wato a cikin halitta tsakanin sauran mutane ya cancanci ya zama malikan wato sarki muqa'an wanda za a rinka bin ka da ya mallaki kyawawa wanda ne sai zama kamar sarki ne don kowa zai sha'awan koyi da shi kowa zai sha'awan mu'amala da shi to da cikin mu'amala da shi akwai dukkan abin da ake bukata kowa zai sha'awan hulɗa da shi kowa zai sha'awan Eh, dukkan waɗannan abubuwa ne saboda haka zai zama malikan musa'an wato sarki abubi yarje khuluq yarji'ul khuluq kulluhum eh, yarji'ul kulluhum ilayhi wato halitta gaba daya mutane gaba daya su dawo zuwa ga mutum in dai ya zama mai cikakken kyawawan ɗabi'u wanda su kwanci da waɗannan sifofi na abunan ɗabi'u da aka ambata wa ya kasa nuna bihi fi jami'il af'al za ka ga mutane suna koyi da shi cikin dukkan ayyuka wa man fakka an hadhihi al-akhlaq wanda kuma duk ya balle kansa ya balle kansa daga waɗannan ɗabi'un ya zama wayannan ɗabi'un ya yage su daga jikinsa kullaha gaba ɗaya wata safa bi abdadiha ya sifantu da kishiyoyin waɗannan ɗabi'u masu yau da aka ambata to istahabba an yakhruja min bainil bilad an yukhraja min bainil bilad wal ibad to shi kam ya tantance amma fidda shi daga tsakanin garuruwa ko kuma daga tsakanin mutane wanda duk aka ce ya ya sifanci ne da kishiyoyin waɗannan ɗabi'u masu kyau, ya kuma nisanci waɗannan ɗabi'u masu kyau? To shi kam ya cancanta a ce ma an fidda shi daga cikin mutane wanda ya dace a ce ɗabi'ar ta irin ta mutum ba abin yana zamantakewa da mutane bai dace ba fa innahu qad qaruba min ash-shaytan al-la'in al-mub'ad in mutum zama bai da dabi'u masu kyawu ya zama ya tsubanci da dabi'u kishiyar dabi'u masu kyawu da wannan ya zama mafusaci ne ya kusanci zuwa ga shaidan wato sinanne shaidan sinanne wanda aka nesanta shi daga rahamar Allah. Zaka ya dace kowane mutum ya zama to ya cike dan ta hanyar samun ɗabi'u masu yawo sai dai a sani cewa duka mutane tun, wato mutane suna da da sun zarce juna a cikin kyawawan ɗabi'u da kuma misaltuwa da su za ka iya ganin wani yana da ɗabi'a ta haƙuri sai dai gwargwado yadda ya kamata kafin ka samu mai haƙuri irinsa sai ka ga ka jima baka samu amma in an zo bangaren wato ifa ina ba yawan magana a kan abin da bai dace ba ko kuma ba yawan faɗai a za ka yi samu a bangaren haƙuri kan ya cika sosai amma sai dai a bangaren ifa yana gwargwado dai amma dai akwai matsala da yawa wani kuma za ka samu a cikin bangare duka biyu ya samu rabo sosai amma a bangaren shaja'a ya jajirce ya yin abun da Allah baya so ya yage abun da Allah baya so ko ya za a yi ba zai bar ikon Allah to shi kuma wannan bangare akwai matsala za ka samu a gashi da haƙuri kam amma ba akwai matsala karka ita ka bashi ajiya yana ne da haƙuri kam karka bashi ajiya ba zai iya ajiyawa ba ko kuma kar ka yi kaza da shi ba zai iya kaza ba wani kuma za ka same shi yana da kaza yana da kaza amma bai da hikima yana da gazawa a bangaren hikima to haka nan mutane suna da tafawu mana suna da bambance-bambance da tserewa juna a bangaren kyawawan ne to amma abin da dai ake so mutum zaman ya yi iya ƙoƙarinsa bayan neman taimakon Allah subhanahu ta'ala daga cewa bai zama a cikin waɗannan ɗabi'un a ce kai ina wannan babu wannan babu an ce hakuri a ce bayi da hakuri an ce kaza a ce bayi da kaza wannan akwai matsala daga nan sai ga ya ci batu da wasu ɗabi'u miyawu don in ka da waɗannan abubuwa guda biyar ɗin yawa dukkan kishiyoyin su miyagun ɗabi'u ne ko duk wanda bai ci batu da waɗannan abubuwa guda biyar ba to akwai matsala gaskiya a cikin Eh, rayuwar ta bangaren ɗabi'u wanda kuma ya rasa dabi'u to zamantakewa da shi ma bisa haƙuri ya ce ba za a iya jure haƙuri zama da shi ba sai lokaci lokaci in ya zama dole mutum zai iya zama a uba amma 'ya'yansa haƙuri suke da shi ta bangarori da yawa mutum zai iya zama wa amma 'ya'yansa abunan kannansa a kudin ce da shi kuma bangarori da yawa ba don kuma kawai sai don babu dalili mutum zai iya zama miji amma matansa sai dai haƙuri suke da shi ta bangarori da yawa ko matansa ko mutum ta zama mata amma ina mijinta sai dai ta haƙuri da ita kawai ta wajen bangarori da yawa irin waɗannan in mutum bai ne da hankali ba ya rasa ɗabi'u to zai sha wahala duk lokacin da ya fita daga hannun masu haƙuri da shi ko ya koma gefe daga masu iya haƙuri da shi zai mace ƙarshen wahala a cikin rayuwa idan wani yana ɗakin su wani suna ta haƙuri da shi ran da suka gaji ya balle daga su to sai jami'ar ta masa kunci gaba da gaba ɗaya jami'ar za ta masa kunci don ba zai san ni'ima ce da yake zaune da su wani ke haƙuri da shi ba kiran da shiga wani wuri nan ne zai san aho ashe ashe ma bai da dabi'a wani a gabansa zai zage shi wani a gabansa zai abu nan nisa in da ya samu wasu abu wanda ba sa zage shi da ba sa kaza shi ba sa kaza haka ne saboda haka ana buƙatan mutum ya yi iya kokarin sai na neman taimakon Allah subhanahu ta'ala babban abin da yake tabbatar da waɗannan ɗabi'u mafi sauƙin eh, eh, abin da yake taimakawa a kansu shine a kyautata alaka da Allah subhanahu wataala kawai damuwar ka Allah subhanahu wataala to sauran abubuwan da za su kai ka ga wani abubuwa ba za ka damu da su ba abu na biyu da yake taimakawa bayan samar da tauhidi da tabbata a kan alaƙa da tsakani da Allah subhanahu wata'ala na biyu mutum ya zamanto wato duniya kare ɗauke ta gaba ɗaya cewa ko ta halika ga ita ce a gaba to zai rasa ɗabi'u da yawa so da in ya ce ko ta halika ga duniya ce a gaba to ba zai iya haƙuri ba ba za ka samu hikima tattare da shi ba ba za ka samu shaja'a tattare da shi ba ba za ka samu ifa tattare da shi ba duk waɗannan abubuwa guda biyar ɗin in mutum ce duniya kawai to ina zai ba za ka samu ko da ya cikin su to rasa su kuma hatsari ne Allah yi arkanul akhlaq as-sabila yanzu da a baya mun karanta rukunai na ɗabi'u masu kyawu to yanzu kuma sai rukunai na miyagun ɗabi'u ta yadda in mutum ya bi sai ya ɗauko wancan da muka wuce a baya sai ya canja da wanda yake da shi a in irin wannan yake da shi in kuma alhamdulillah Allah ya samu dace muna da mafi yawan mu cikin cewa a kyawawan ɗabi'u ne mutum ya yi sa ya cewa wa kama ƙila kamar yadda ake faɗi a magana wa bibiddiha tutamayyazul ashiya'u wato da kishiyoyin abu ake waye wato abubuwa ba a gane cewa akwai dogon mutum sai da aka samu gajere ba a gane akwai wato mutum mai kyauta sai da aka samu mai rowa mana in ka samu kishiyar abu ne kake gane wannan lokacin da ka ga wannan launin fari ne to ba don an san ba da ba a gane fari ba ko fa'idansa hakanan lokacin da aka san abunan fa'i to lokacin da ake gane kunci ashe matsala ce to wa bi a tutamayyazul ashiya'u wato da kishiyar abubuwa ake gane cewa ne darajar abu darajar abu ta kan fito ne in an samu kishiyarsa ita to kamar yadda ake faɗin haka fa man sha al'akaraka safila akhlaki safila to maɓuɓɓuga ma'ana sources na wato tushen guraren da ake samun miyagun ɗabi'u ɗabi'u wanda ba su dace ba to su ma ala arkani suna da rukunai a bisa rukunai ne kamar wato ginshikai na farko daga ciki su waɗannan rukunai din su guda hudu ne na farko daga ciki aljahal wato jahil ya ka samu jahil to magana ta shi. na biyu wa zul zalim ba inda za a samu kirki suna kai jahil ba inda za a samu kirki suna kai zalim wa shahawa da yawan sha'awa ba na nufin sha'awa na nazari za na halitta a sha'awan ababe kawai kai kullum ka wancan abun ya ma kyau ya mana ka saya ko ka san matsayinka kai wanda abun ya mun kyau kai gaskiya ina son kai kaza wanda abu ba da ka gani ya ma kyau kawai kana so wanda abun da ma ka ne in kana yawan wannan abun to rauni ne ki ƙara shiga zuciyarka to daga nan da kake yawan sha'a kake yawan sha'a kake yawan sha'a kake kaso ma tunanin matsowa to ran da mutum so ma tunanin matsowa in ya ga ba kowa zai iya dauka mun da yake sha'awa yawan sha'awar abubuwa duk abin da ka san baka da halin mallakansa ko baka da halin mallakansa gaba daya ko kuma baka shirya wa mallakansa ba a yanzu saboda abin da yake gabansa ya fi muhimmanci to karka rinka mai da hankali zuwa gare shi karka mai da hankali zuwa gare shi baka da halin sayan mashin to ina ruwanka da shi kawai shi kenan karka damu da shi ba wai baka son sa bane a yanzu ba lokacin sa bane ka sa shi a damuwa sa kanka a damuwa ne baka da halin kaza karka damu da shi baka da halin kaza karka damu da shi duk abun da baka da hali ajiye shi a gefe ka jira abun da kake da hali in ka yawaita sha'awan abubuwan da baka da hali a kansu wallahi za ka fada cikin wahala yau akwai mutane da yawa wanda aka ambace su da sunaye miyagu saboda sha'awar da suke da shi da yawa na abubuwan da ba su kai su yi sha'awar su ba to ba sha'awa wannan rukuni ne daga cikin wanda abin da yake kai ga mutum mummuna sai wani gaba kici amma kullum kamar da muke faɗa kici a cikin abu ne a kawai ba gaira ba dalili ko kuma ba an taɓa haƙƙin Allah ba ko ba an taɓa haƙƙin addini ba in dai kici akan aikin addini ne ko aka an taɓa haƙƙin Allah wasu an taɓa addini wannan cikin alkhairi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi sai ta faljahalu amma jahilci abin da yake nufi da shi yace yurihi hasana fi suratul qabih jahilci ne yake nuna wa mutum kyakkyawan abu ya zama mummuna aka ce ma mutum yana da jahilci abu mai kyau sai dauka mummuna ne jahilci ke suranta mutum ne yasa jahilci ba abu ne kyau bane duk abin da kasan zaka iya karantawa ka karanta shi yasa idan mutum ya karanta abubuwan da suke na wajibi na kwasa-kwasansa da yake yi inda yana da hali kowa ya danganta da gwargwadon irin basirarsa da kuma damar da yake da ita in yana da hali ya karanta wasu abubuwa in ka karanta wasu abubuwa nan ne za ka gane me matsayin mai na abubuwa za ka iya zama a gefe kana cewa abu kaza kafirci ne ko ka zauna jiya kana cewa abu kaza ridda ne ko kana cewa abu kaza kaza ne alhali baka san abu ba e ka karanta abun ka gani shi ka gane ka san me shi to jahilci in ka jahilci abu to zaka iya yin komai a kansa shi yasa ba bukatan ka yi magana wala taqafu ma laisa laka bihi ilm duk abin da baka da ilimi a kansa kar ka yi fada kar ka yi magana a kansa ka nemi ilimin tukunna saboda haka kullum in kai magana kafin ki kai ilimi akan abu to sai ka fada cikin kuskure yawanci in kana da in kai sa'a ka gane cewa kuskure ne to fadin alhamdu a faljahat yuriyar hasan fi surat al-kabir wal qabih fi surat al-hasan sai nuna ba gumura abu kuma sai mai da sai mai da shi mai kyau jahilci ya sa waɗansu suka dage a kan wani abu jahilci zai ya sa mutum a nuna ma farin mutum a cewa misali annabi ne kuma jahilci yau zai sa mutum ya yadda kai sakarar kama mai tsawo to sai turanta ba mummunan abu ya zama kyakkyawa jahilci da kuma son rai son rai kuma dama shahawa ne son rai yana cikin babin shahawa da kai kawai kaza kai kawai kaza shi da haka wal kamal na kasan jais yana iya nuna ma cikan daraja sai nuna ba cewa wannan gazawa ne maimakon kai abu wanda zai baka cikan daraja sai jais ya nuna ba cewa wannan abun gazawa ne kuma wannan kasu kamalan jais zai ke nuna mutum abu na wargajewa da ci baya amma sai nuna ma wannan abun shine ci gaba jahilci da yake kai wannan zaka shi jahilci yana surar da wani shi yasa kan kai mutum kamar ga jurun jahilci yayi yawa ga mutum kuma mutum ya jajirce shi yasa jahilci na kai mutum ga wuta قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Allah ta tambaye su Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin in baku labarin waɗanda suka fi kowa asaran aiki wanda ya a tsara aiki shine wanda aikinsa mummuna ne amma kuma yana gashi, ba mai kyakkyawan aiki irin nasa to in a ce ya san haka to da sauki shi yasa a jahilci ma akwai murakkab jahilin murakkab jahilin murakkab shine wanda yana yin abun da ba kyau kuma yana yin abun da ba daidai ba amma bai san abun da yake yin ba daidai ba ne jahilin murakkab ma'ana shi jahili ne amma bai san shi jahili ba ne wannan ne jahilin murakkab amma jahili ne amma ya san shi jahili ne yanzu misali aka ce wani abu eh, ilimi ne na misali eh, physiology daga da physiology suna cewa ni na da jahilci physiology human anatomy a ah, na da jahilci wani kuma na yadda na da jahilci to amma in ce human anatomy a ni in yi wa ana cima ba ka zan yi wannan cewa ni ban san na da jahilta ba kuma an hali na jahilta to wannan jahirin murakkab kenan abinda ba ka san shi ba kuma ba ka san ba ka sani ba amma an ta kuna jahilan wa ta'lamu annaka jahil ka san wato ka jahilci abin kuma ka san ka jahilta kai jahili ne kuma ka san kai jahili ne to mu'amala da wannan akwai dadi amma jahili ne bai san shi jahili bane akwai matsala don za ku yi jayayya ne don bai san darajar kan wani to jahilin murakkab ya yasa jahilci yana sa kamala ta zama na kasu a idon mai jahili daraja ya zama ci baya a idon mai jahili ci baya kuma ya zama shine daraja a idon mai jahili kusa yake da hauka sai ce wa zulm amma zalunci yahmiluhu ala wada'i shay fi ghairi mawdi'i shi zalunci yakan sa mutum ya ɗaure ya ajiye abu a inda bai mata ajiye shi ba zalunci ba kawai saboda mutum yana so ya yi zalunci an ce su wane da wane da wane an kawo abu daga gwamnati a raba musu su manoma a raba musu taki an kawo daga gwamnati manoma a raba musu taki zalunci yakan iya sa mutum ba manomi bai da gurin yana so zalunci yakan iya sa mai rabon in zalunci ya shige shi sai ɗauka ya ba wa wanda ba shi da alaka da gona a gurin za ka ga yaki yi cikin taki to saukin da ake nema dole a rasa in ana son manoma su samu taki don a je a yi amfanin sa a yi noma a samu mana garkin gona da sauransu a na farko na manomin ya rasa wasu sun sun yi sun yi katanga a tsakani azzalumai sun ba su azzalumai sun karba shikenan wata ushe shi gairi yi kenan manomi shi ya cancanta a bawa taki sai aka ɗau taki aka bawa ɗan kasuwa alhali ko ba dan kasuwa mai zuwa ya bude shago sai dai ya da takin a shago maimakon a bawa wanda zai je ya duba takin a gona sai ka ba wanda zai je ya jera takin a shago ka ga samu matsala manomi wanda bai da kudin taki daga nan kawai shi ba zai je shago ba ma saboda bai da kudin taki sai dai gonar sa sai amfanin gona ya kai yadda ya kamata ba wancan ma haka wancan ma haka wancan ma haka daga nan an samu matsala matsala kuma za ta mamaye rayuwar jama'a ne gaba daya shi sa zalunci shine ka aje abu inda bai dace ba zalunci shi ke ɗaukan mutum ya kai ga wannan kuma za ga bai damu ba irin wani abubuwan su suka lalata ƙasar nan yawanci to daga a ɗau wanda bai kamata ba a ɗau abun da bai kamata ba a ba wanda shi bai dace a ɗau wannan a yi wannan a yi wannan a yi wannan to wannan shi ne zalunci kuma zalunci yakan kai mutum zuwa ga wannan fa ya gaba mutum mawdu'in riba zalunci ke ke sa mutum ya yi fishi a inda ya kawata a ce an ganci yana walwala sai ga mutum yana fishi a inda ya kawata a ce yana dariya in kuka iya kuka ce za a yi adalci a gyara a nan ne zai iya fada yana jijiyan wuya yana cewa mu mun san wane mun san iyayen wane mun san kaza to da an ce a gyara gurin bai kamata a yi shi ba ya kamata an ce a yi gyara gyara za a yi eh, kowa ya kufurin ciki za a yi gyara za a yi gyara sai kowa ya mana ha kusa gonya jiji ya muya ya za a yi a ce ba a ba mu kaza ba tun iyaye da kakanni mu ne da wannan kaza shi ne kaza to sai ga mutum na shi a gurin da ya kamata ya yi murna shine zalunci kenan ya shiga saboda haka wa yarda fi mawdi'il ghadab a inda ya kamata ya yi fishi kuma sai da ya yarda yana murna wane an ɗauka an ba shi biya da wani ina ai an tsari a muna eh, an ba da miliyan ɗaya a je a rabawa wa'inda suke talakawa ko yan gudun hijira ko yan wasu abubuwa daga can kawai daga ce to ya an yi waya kinan to ka kawo ɗari biyar wuri kaza aka ɗari biyar kaga ya kamata a yi fishi don ga talakawa can za su mutu ba abinci an ba da miliyan ɗaya a je a yi mutu abin da ya kamata a samar musu abinci amma tun da an ba shi ɗari biyar sai gari yana ta murna kuma iyayensa ne da danginsa da sauransu yana murna gurin da ya kamata ya yi shi ne amma sai yana murna saboda mai an yi zalunci an ba shi abin da bai cancanta ba to zalunci ya kasa a yi wannan duk lokacin zaka ji ka gamsu da abin da ba naka ba to zalunci ya shiga duk da zaka ji kana fishi in an taɓa haƙƙi to ka tabbata Allah yana taimakonka zalunci ya kawai ya kawai amma in ka ji kawai ka zama lafu ka yadda ka ji kyau abu ya ce a ga na ka kai ma sai hoto madalla sai ka koma ka koma ha magana ka baki magana ka baki ya za ka ce madalla ba ya ce ku kawo ba na kaza ba ne wani ba na talakawan da suke kaza ba ne a kai musu mana ba su me yasa za ka kawo ka dauke ni kaza ne yawwa shi shi kenan abun da ya dace waye da ka yi dariya ka ce to madalla a sauka lafiya to zalunci ka sa a yi irin wannan wa ya jira da fi mau ana zalunci yakan sa mutum ya yi aikin jahilci a inda ake bukatar nutsuwa in zalunci ya shiga wala mutum sai rasa nutsuwa gaba daya ka gayyana ta wasu abubuwa saboda ba zai samu nutsuwa ba saboda zalunci yana sai zalunci sannan waye bukal fi mawda ilmazal zalunci yana sa mutum ya yi rowa a inda ya kamata ya yi kyauta inda ya kamata ya watsa abubuwa sai ya yi rowa a an ce a bawa talakawa an kawo buhunan shinkafa wasu mutane sun ɗauka wani yana da buhunan shinkafa wani yana da shagon shinkafa wani yana da amma sun ne su ne suke da alaka da kaya idan zai zo daga gwamnati kenan sai su azirta kansu ko aje aje wasu buhuna tukuna wannan na sayarwa ne ya zama na sayarwa kaga mutum gidansa kullum akwai abinci amma ake araba a rabawa talakawa abu suke nan su sun rabawa kansu ya zo a rabawa talakawa abin da ya saura wannan ya sa mutum ya yi rowa a inda ya kamata ya wahala don ba nasa ba ne kawai shi yana wata kila ma kuma an ba shi kuɗin wannan aikin haka abubuwa duk zalunci su kai mu ga abubuwan da muke ciki a wa yau zai bukul zalunci yana sa ka ga mutum yana ta watsawa a inda ya kamata ya damke karya watsa ana wasa shi ana cewa wannan shine wani wannan shine kaza a yi rawa a yi kiɗa a yi rawa mata su yi rawa su abu na kawai suka gari yana tawa watsa kuɗi saboda ana masa kilari ana ambatonsa ana nunawa a rediyo da tv ana za ka gaya ka. amma zo ana magana masallaci da makaranta wannan abubuwa gaba da wannan shine abun da ya kamata ya bayar don gina lahirarsa da darajarsa duniya da lahira amma zalunci sai samu mutum ina ya zalunci kansa farko sai ga mutum bai yi wannan wa yahjun fi Mawza al-iqdam zalunci suke sa mutum ya ja da baya a inda ake bukatar a zo gaba zalunci ba in inda ya kamata a ganka a gaba sai ga mutum ya ja da baya ya buya zalunci kan kawo wannan wal iqdam fi Mawza al-hijab zalunci yana sa mutum ka ganshi a gaba a inda ake son ya ja da baya yanzu gudun wawa sarinci ne ya ga mutum a gaba ya yi haka kawai yana tafiya sun sarinci ya kamata ya da bayanai ya nitsu kawai ina a inda kuma ya kamata eh, eh, ya yi gaba in dai kamata ya yi gaba ka ganshi a sahun gaba ko kuma ka ganshi a gurin fahimtar alkhairi ko gurin karatu ko gurin ba da sadaka ka taɓa ganin mutane suna wawan ba da sadaka wannan ya miƙa kaiwa wannan yana riga hannunsa wannan ba za ka taɓa gani ba amma kaiwa a ma. ba ka gani ba to haka matsala ne zalunta ke kai wannan to da in gurin wawan da za a ɗebo ne za ka ga abu a mutum za ga ya gabata a inda ya kamata ya da baya ya ja da baya a inda ya kamata ya gabata za mu je kan cewa wa yali fi mawdi shidda zalunci yakan sa mutum ka ganshi yayi laushi yayi taushi a inda ya kamata ya zaune tsanani kika yayi taushi a inda ya kamata ya zaune tsanani zalunci kan kai mutum ga wannan ya zo ya samu mutanen kirki ya yi ta mutu bala'i amma inda zai je a zagi iyayensa a tafka masa ashar in yi wasu ilimin shi ya yi gurun ko koyarwa ne akwai malaman da idan ka doshe su kawai ka sani to na zaka ga dalibai kafa kafa suke ta gaba ofishin ma in su zo wuce suna ba amma in ustaz ne mai kirki ko kuma mai sauƙi kai su suka gaba ɗaya suna so su yi abusing irin wannan damar kawai ya yi suna suna suna suna yin abinda bai kamata ba amma in wanda dama zai zabga mutum a shar ne ba ɗaya kawai yana kaza da shi kenan to na za ga darasin da kafin ya zama nan kowa yana ɗari ɗari za ga mutum yana ladabin kura in asalin mutum ba mai ladabi ba ne to ladabin kura kenan ka ta da yin kula in ta wuta, shi ne ga mai ashar ne wanda ya kai ba zai cewa ba kar ka zo ofis ba a ah, daga can kawai in ya ga dama sai ya rubuta daga can kawai sai ka shigo kai harare ka ko ka kalli baki kofa na sai kar ka shigo kawai sai ka da da ko kawai ka koma bai na kawai da mu kuma na ne kai ɗalibi ne shi malami amma wannan kuma yana ma taushin mu'amala da sauransu ina a sami ne na yi malam ba mu yi ba gobe za mu yi da kaje kai ce gobe ba mana a inda abin shi sa a irin wannan ba a so a bar ɗalibai su zama irin wa'annan eh, kafalalu ko kai ne limani inda za ka bar ɗalibi ya yi abin da ya ga dama reni karka yadda ka kaji reni yawa kana cirbiyanta da ɗalibai ne da gaske wanda zai zo da kasala ko zo da hauka karka yi tolerate don ba kawar gidansu kare ba haɗuwa kuka ya inda gurin girmama karatu yawwa kar ba ba ba a tunar jini wanda saboda yau kake ka seta mutum to ka seta shi da gaske akwai wanda baya setuwa sai ya gaskewa e eh, lallai ka ɗauko su fana mai kyau sai ka ɗaure shi yadda ya kamata da zawon zai kada karka dauka yana eh, ta dariya muna ta kulubul mu'min eh, ka dauka ga kai wani abu kuma an canja ma zuciya ba an canja ma zuciya don ba kulubul a nan guri ya kawo ta canja ma zuciya yawa eh, don ka yana da fada akwai inda inda kai fada wa ina annabi sallallahu da wasallam wata ko a gidansa ba a gane kansa yawa ko da haka irin wannan akwai inda su sai ka dan mu na har kwanin na kuke kuke wannan wai wannan ya ya kamata a dan taka zuwa kwano din sai a dan daga kuma haka nan kar kasu kasu gone wani imo da ishinta wai kasu imo da ilmi tsarin shi shi ke samun suka gari yana tattalin a inda ya kamata ya laushi yana laushi a inda ya kamata ya tsanani duk wannan zalunci ajiye dai abu kawai gurin da bai dace ba shine kawai iyakan kashin bayan zalunci duk shi ke kawo sannan wai tawaba fi mawdi al-izza zaka ga mutum yana tawazu yana kaskantar da kai a inda ya kamata yana da izza ga mutum ya ini a jinjin wani guri yana ta lallaba so na so ne idan muka gan shi to muna ganin kamar shi kenan ba ta wani kenan ai in ga gaji step din farko kenan cikin wahala kake duk wannan wahala ne duk wannan wahala ne ka dau izza ba za ka yi izza ba sai ran da ka tabbata ka yi tawakkali ga Allah cikin dukkan abubuwa abun da Allah ya baka ka haƙura da shi ka gode wa Allah ka roki Allah albarka za ka yi izza amma duk da kai abu nan abu nan sai ga ba ba zai yi ba ba izza ba za ka samu ba to tawadu kuma na ladabin kura wani bai da amfani ah, wanda mutum ya yana dan lallaba a na wala ina yin tsari a tsari a tsari a sai ya wuce kuma ta abu da mugun nan yanzu ladabin kura ke na farko ka ci namanta ka faɗi mummunan magana kuma shi malamin ka ne komin ɗabi'arsa shi malamin ka ne tsakaninka da Allah ka samu matsala ka kuma ci zalinsa kaga ladabin kura kenan duk wanda za ka ladabi a gabansa in ka koma gefe ka zage shi ko shi waye ko ba musulmi bane wallahi ba ka yi ba shi yasa ka koyi ɗabi'ar cewa in mutum yayi ba daidai ba za ka zo gabansa kawai zo gabansa ko ka gaya wanda suka dace in ko ka gaya wanda suka dace su masa nasiya to kar ka tsaya kana maganganun sa a gefe in ko ba ka kawai ka je gunsa dan ka da gaskiya abubuwan nan ba ba daidai bane ina ga ina nasiya da sauransu shikenan to daga nan kuma kar ka yi maganar sa wani guri amma ka yi ladabin kura ka ce sannu malam sannu za a ya wani wallahi kana burge ni kana lakka amma ka kuma da kana zagi wannan ba daidai bane duka wannan ya tawaba a mawda al-izza wa ya takabbar mawda al-tawadu zalunci shi ka sa mutum ka gani yana girman kai a inda kuma ya kwace ya tawadu ka bayin Allah wanda suke ganin ka da daraja wanda suke ganin yan uwanka ne su musulmai masu karatun qur'ani da bincike da nazari cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ta girman kai kana wani ta kana daga fada wai kai wane ne abin zalunci kike kai wannan kai tawabu a inda ya dace kai kai izza a inda izza ake bukata wajen kare addini wajen kare kaza in za ka karanta abu ka karanta da gaske in turanci ne ka karanta da gaske ka abunan kar ka zo ana ganin ka kan sana turanci kwata-kwata baka san a ah, ina da ta kwatan sun gira grammatical errors kaza kaza kaza a ka yi da gaske kawai in kaza za ka yi ka yi da gaske idan kun tafi aure fa kun za a ji mace in za ka yi abu kawai ka yi da gaske amma wasu sai ka gan su wallahu ta'ala ala insha Allah ta'ala in muna rayu lokaci wani gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace wallahu a'lam ah, ah. oke na tsalle gani na tsalle gani oh Teológico. A los que pedían a fe, de pasión, a direção. Terminei E aqui terminou a trabalho. O cara aproxima. O meu filho, e nunca está fazendo o caminho. ya rabu da mata ta yi aure ya je da da wanda ya mai da eh, yana da na farko tsakaninsa da Allah subhanahu ta'ala zai samu matsala a rayuwa sannan matsala tsakaninsa da rayuwar mijin da ya aure ta yawa zai ya samu matsala ya shiga abun kunya a duniya shiga abun kunya a lahira aslan babban matsalar mutane shine sukan sake mata ba su cancanci a sake zuwa wanda duniya suke mata bisa zalunci sai wuya bai samu jaraba duk wanda zai sake mata ya tabbata cewa ba shi ɗaya ne yankin shi ba duk wanda zai zama shi kadai kawai alhali sai da ya tura mutane aka tambayo izini ya tura mutane aka tambayo an bashi ya tura mutane aka yi kaza ya tara jama'a wani gurin sun fi ɗari wani gurin sun fi dubu wani gurin sun fi kaza suka ɗaura aure amma duk wannan ya manta da su shi kaɗai kawai ya saki shi kaɗai kawai ya yi kaza dole ya samu matsala sai wuya mutum bai samu matsala ba Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin mutane sani ba da tunani kafin mutum ya sake mutum. ke mataki na ƙarshe na ƙarshe ki dukkan dalilai sun cika lallai ya cancanci a rabu tukunan mu ke suke mata in ko take ta da izinin Allah a irin wannan halin wallahi ba matsala ba zai taɓa samun matsala ba da izinin Allah amma mutane kawai sai a zo mutum kawai in ya ga dama faɗa ma kawai ko wani ta abu kawai wallahi zai sake ta wallahi zai yi kaza nan nan ba ke asiri yan aka yi kaza wannan ba ne dai ba ne. wannan ba daidai wani mutum dole ya tahammal dole mutum zai zama to mai tahammuli mai ga mai juriya mai hakuri mai kaza amma in akwai dalili wanda shari'a ta yadda lallai ya dace a rabu da mata ya kuma yi doshi Allah subhanahu wataala istikara yayi istikara yayi istikara yayi addu'a yayi addu'a ya ga Allah subhanahu wataala za a samu mutane waɗanda ya aminta da su daga dattijai da matsakaita hatta matasa annabi sallallahu da wasallam tukar da aka kawo matsala na hadithatul ifk yi magana da manyan dattijan sahabbai yi magana da matsakaita yi magana da abu ne eh, kanana eh, hasu usama usama usama ibn zai, sai da magana sallallahu alaihi wasallam ya usama zo yanzu yana tambayarsa akan harkan family na gida akan gidansa personal issue ne amma ya kira usama ibn zaid yallahu anhu usama bin zaid yana shekara kasa da ashirin a lokaci. amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake masa wahayi sayyidul khalqi ajma'i amma ya kira usama yana yana shawari da shi akan ishin gida za ka yi shawari da mutane da yawa waɗanda ka aminta da su shi yasa in mutum ya shawari da kai akan ishin gida kar ka bayyana sirrinsa kar ka bayyana sirrinsa saboda haka mutane suna abunan kana magana a sai ka addu'a cewa ayyaya ayyaya me yasa ka zage ta yasa ka zage ta ya dauka Allah subhanahu wataala azzalimi ne Allah in Allah harrama ala nafsihi dhulm wa ja'alahu bainana muharram Allah subhanahu wataala ya haramta wa kansa zalunci inda da dalilai da shari'a ta tabbatar shari'a ta tabbatar insha Allah ta'ala mutum zai samu matsala ba ko miskala da rashi wanda aka mutane a wannan rayuwar ta mutane sun mai da saki kawai wani abu ne a aljihu kawai a ɗauko shi a yar a ɗauko shi a sa shi kenan ka tara mutane ka yi kaza ka yi kaza wajen neman aure amma wajen sakewa kai kadai kai da saki. kawai ka je an sake ta shi kenan duk wani mutum da zai ji labari an fito a ɗaki an suke mata hawa mata sannan ya zo ga kasan amma zuwa eh, ta yi aure kasan nan ba a kai yawa mijin da kai ba daidai wani yawa wallahu ta'ala ala na sallallahu alaihi wa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلمائنا وأساتذتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك